wannan shi ne darasi na 149 a littafin bulugul maram min adillatil ahkam na al ahmad bin ali ibn hajar al-asqalani wanda ya rasu a alƙahira hijira na da shekara 853 shekararsa 585 da mutuwa muna roƙon allah mu da ya ƙara masa rahama muna cikin kitabun jana'iz za mu ci gaba daga hadisi na 560 insha Allah kuma wannan darasi yana karantar da mu abubuwan da ake yi wa mamaci da farko idan mutum ya rasu abubuwan da ake fara gabatarwa gare shi Allah ka mu cika da imani wa an ma'aqal ibn yasar radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga ma'aqal bin yasar Allah ya kara masa yarda sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace iqra'u ala mautakum yasin ku karanta wa mamatanku suratu ya yasin ta alqur'ani hadisin ma'aƙal bin yasa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta wa mamatan ku suratu yasin rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito hadisin nan wan da kuma al-imam an-nasa'i kuma ibnu hibban ya inganta wannan hadisi yana kitabun janaiz wato sahihu ibnu hibban نكذب كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما فضل في فصل في المحتضر حديث ندب أخذ الإمام ابن هبان يتشي قال أبو هاتم أبو هاتم يتشي قوله اقرأوا على موتاكم ياسين annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan hadisi wato yace ku karanta wa mamatan ku suratu yasin shin wannan lokaci kenan ake karanta wa mamata suratu yasin kafin su mutu ne ko ko bayan sun mutu baya ga cewar ibn hibban ya inganta wannan hadisi ya yi kokarin ya gabatar da fassarar hadisi domin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta wa mamatan ku suratu yasin shin kafin rai ya fita ne ko ko bayan fitar rai to kalmar da ta zo da cewa mauta ku mamatan yana iya daukar ma'anar waɗanda suke gab da mutuwa kuma yana iya daukar ma'anar waɗanda su riga tsoro saboda haka shi Ibn hibban a littafin kamar yadda Ibn hajar ya kawo da cewa ibn hibban ya inganta wannan hadisin in ka duba hadisin a cikin sahihu ibn hibban wato hadisi na biyu sai ya ce kala abu hatim abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine arada bihi man wanda ajali ya zo mar la annal mayyita yuqra'u alayhi ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa mutumin da ya riga ya rasu ne za a karanta masa suratul yasin wannan fassaran al-imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kafin mutumin ya rasu wato lokacin da ajali ya zo ma idan an fuskanci mutum ya taho gab da mutuwa akwai alamar wannan jinya ba zai tashi ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi cikin hadisin a bayanin ibn hibban kamar yadda ya dauko maganar al-imam abu hatim wato a lokacin da za a karanta ma shi wannan majinyacin suratu yasin me dalilin da yasa ya fassara wannan hadisin haka yace saboda hadisin da muka karanta a baya kazalika qawluhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqinu mautakum la ilaha illa ku lakantawa mamatanku kalmar shahada shin bayan ya rasu ne zaka lakanta mar kalmar shahada ko kafin ya rasu kaga ai kafin ya rasu ne zaka lakanta mar kalmar shahada to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar mautakum ga wanda bai riga ya mutu ba a wajen laƙanta kalmar shahada gare shi haka nan ma karanta surat yasin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmar mautakum yana nufin wanda ajali ya zo ba wai wanda ya riga ya rasu ba wato wannan hadisin ya samu fahimta kashi akwai malaman da suke aiki da hadisin zahirinsa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa iqra'u ala mautakum yati ku karantawa mamatan ku. idan aka ce mamata ana nufin wadanda su riga su rasu saboda haka sai bayan mutum ya rasu shi ne za a karanta surat yasin wannan yana nufin kafin ba a yi masa jana'iza akwai wannan da ke ganin ba haka ba ne kamar alimamu Abu Hatim yadda Ibn Hibban ke bayani uh, in kun ka duba littafin alimamu su yufi akwai littafin da ya rubuta muhimmi da ake kiransa sharhu sudur yana daga cikin littafai da suke magana akan abubuwan da ke da kan shafi da kan samu musulmi a bayan rasuwar shi kamar misali abin da ya danganci kwanciyar kabari <clears throat> sharhu sudur na al-imam suyuti al-imam ali ibn sultan al-qari mai littafin mirqatul mafatih yana sharhin hadith yace wannan fahimtar al-imam abu hatim ke wa khalafahu ba'd muhaqqiq al fa akhadha bi zahir al kabari. ma wasu malamai sun dauki zahirin yanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne faƙala bal yuqra'u alaihi ba'da mautihi wa huwa musajja zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi sallam yana nuna cewa za a karanta surat yasin ne ga mutumin da Allah ya riga ya amshi ransa a lokacin da aka rufe shi ba a riga an masa wanka ba ba a riga an masa jana'iza ba a wanda lokaci ne za a karanta surat yasin gare shi kaga an samu fahimta kashi biyu kenan akwai masu ganin ai ma'anar ikra'u ala mautakum yasin tana daidai da ma'anar hadisin laqinu mautakum la ilaha illallah saboda duk ana yin su ne kafin fitan rai ba wai a bayan fitan rai ba amma wasu malaman suna ganin a bayan fitan rai ne za a karanta suratu yasin ibnu hajar a littafinsa da ake kira at-talqisul hadir yana mujallar da biyu shafi na 213 ya ce wa raddafin muhibbu tabari akwai wani fitaccen malami da ake kiransa al'imam ahmad bin abdullahi shafi'i banda al'imam tabari mai littafin tafsiri akwai wani malamin da ya shahara da wannan suna shi ma ana kiransa al'imam tabari amma akan kara da muhibbu sai a ce muhibbu tabari in ba ka sani ba sai ka ɗauka ko mai littafin tafsiri ne al'imam tabari yana da littafi da ake kira gayatul ahkam fi ahadithul ahkam gayatul ahkam fi ahadithul ahkam littafi da na usul littafin yana da muhimmanci yace babu shakka kamar yanda hadisin nan yazo yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi a karanta suratu yasin ga mamata wato a bayan sau riga sau da su amma idan ka ɗauki ɗaya hadisin fa laƙanta kalmar shahada kafin rasuwa ne wannan yana cikin sharhu sunna na Alimamu Bagawai, kitabun janaiz babu ma yuqalu inda man Habar, al Na hadisi hadisi na 1456 kamar yadda ibn hajar ya faɗa wannan hadisin yana sunan sunan abi dawud kaga yace rawahu abu dawud al abu dawud ya rawaito wannan hadisin yana kitabul janaiz babul qira'ati indal mayyit qira'ati indal mayyit ta ga yadda imam abu dawud ya yi babin a karanta suratu yasin a wurin mai mutuwa <clears throat> yana nuna kafin Allah ya fitar da ransa ke hadisin 321 kuma hadisin yana sunan nasa'i yana yana da al-imam nasa'i amalul yawm amalul da kuma sunan ibn majah kitabul janaiz babu ma jaa fi ma yuqalu inda al-marid idha qubira kaga shi ma al-imam ibn majah a yanda yayi babin yana nuna fahimtar sa ita ce ana karanta suratu yasin kafin ran ya fita shi yasa yace idha qubira a lokacin da majinyaci ya sharafa ga mutuwa hadisi na 1448 kuma yana kitabul musannaf na ibnu abi shayba kitabul janaiz ma yuqadu inda al-marid idza hudira har yanzu uh, mujallal na uku shafin 124 lafazin al-imam ibnu abi shayba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ikra'uha inda mautaku ikra'uha inda mautaku ku karanta ita suratu yasin a wurin masu mutuwa cikin ku كما حديث من السنة الكبرى أن الإمام البيهكي كتاب الجنائز باب ما يستحب من قراءته إلا حديث ندبو شيدا لتريف إلى السنة يستبو دفما المستدر الإمام الحاكم كتاب فضائل القرآن حديث ندبو بيدا تريف إلى بوم شاتفر يندى حديث يزوج كين المستدر الإمام الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة ياسين اقرأوها عند موتاكم surar yasin ku karanta ta a wurin mamatan yana al-mu'jamul kabir na al'imamu imam tabarani da kuma al-musnad ahmad a mujallar na biyar shafi na 26 hadisin ya zo daga ma'qal bin yasar a riwayar al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-baqaratu sanamul qur'an wa zurwatu wato suratul baqara ita ce tozon alkur'ani ita ce toliyar eh, alkur'ani suratul baqara sanamul qur'an wato suratul baqara ita ce tozon alkur'ani wa zurwatu kuma toliyan alkur'ani wato saman alkur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan mala'iku 80 suka saukar da kowace aya da take suratul baqara samanuna malakan mala'iku tamani suka saukar da kowace aya da take suratul baqara wastukhrijat la ilaha illa la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kuma aka ciro ayatul kursi min tahti al-arshi daga karkashin al-arshin Allah subhanahu wa ta'ala fa wusilat biha ko fa wusilat suratul baqara sai aka haɗa ta da suratul البقرة asali wato ayatul kursi tana karkashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah ya saukar da suratul bakara ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai aka turo ayatul kursi sai aka hada da suratul bakara aka bawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wa yasin qalbul qur'an kuma suratu yasin ita ce zuciyar alqur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaqra'uha rajulun yuridu Allah tabaaraka wa ta'ala wa daral akhirah babu mutumin da zai karanta surar yasin inda nufin sa ya samu yardan Allah ya samu gidan lahira illa gufira lahu fa ce an gafarta masa laifin shi to a ƙarshen magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qara'uha ala mautaku wannan ita ce riwayar al-Imam Ahmad ku karanta wannan sura ga mamata daga cikin ku hadisin kamar yadda ibn hajar ya fada hadisin riwayar ma'aqal bin yasar kuma an samu hadisin abu dardai shi ma sahabi ne abu zarar gifari shi ma ya ruwaito hadisi game da falalan suratu yasin a hadisin waɗannan sahabbai guda biyu abu dardai da kuma abu zarar gifari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mayyitin ya mutu fa yaqra'u indahu yasin babu wani mai mutuwa wanda zai rasu a karanta masa suratu yasin illa hawan Allahu alaihi face Allah ya sauwake mar kaga wannan hadisin sai ya nuna ashe ba wai ka bayan mutuwa ba bane kahin mutuwa ba wai bayan mutuwa ba ne kahin mutuwa kamar yadda Ibn Hibban yi bayani a imam Abu hajji. to waɗannan hadisai da muka karanta game da falalan suratu yasin don wannan yana daga cikin abin da ke nuna suratu yasin tana da falala hadisin nan in kana da littafin eh, al-imam an-nawawi al-azkar wanda ya rubuta kitabul azkar shafin 117 al-imamu nawawi matanin hadisi ne ce isnaduhu ba'i hadisin nan yana da rauni kuma ibnu hajjar in ka lura ya kawo wannan hadisin a cikin bulugul maram don ya nuna hadisin nan ya samu karbuwa wajen wasu daga cikin masana hadisi na farko don haka yasa ce sahahu Ibn hibban daga cikin masana hadisi akwai al Ibn hibban ya inganta wannan hadisi to amma a littafin at-talqisul habir Ibn hajar din ne littafin bulugul maram a mujallal na shafi 213 sai ya yi bayani mai tsawo ba kamar yadda ya takaita a nan a littafin bulugun marami ya ce na kala abubakar ibn al-arabi an dara kutuni akwai wani masanin hadisi babban malami a mazhabar al-imam malik da ake kiransa ibn al-arabi ya kawo ya ba da labarin bayanin masanin hadisi daga cikin malaman farko al-imam dara kutuni annahu qala al-imam ne darqutni yace hadha hadithun da'iful isnad wannan hadisin da ke bayanin a karanta surat yasin ga mai mutuwa wannan hadisin isnadin sa yana da rauni majhulul matn matanin na sama an jahilta wala yasahu fil badi hadisi saboda haka sai yace in dai game da yasin ne babu wani hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba ma karanta suratu yasin ga majinyaci ba duk inda kaga wani hadisi wanda ke bayani akan fallalan suratu yasin hadisin bai inganta ba al-imamu darakutu ne kaga kamar al-littafin at-talqisul hadir ibn hajar yayin wannan bayani bal inda zaka sami eh, ka tattaro bayanin masana hadisi a tarihi game da fallalan surorin al-qur'ani zaka tarar da cewa waɗanda suka ce hadisin nan bai inganta ba sun fi yawa bal akwai wanda ke cewa hadisin ma kirkiran sa ake ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka duba ba'if sunan abi dawud hadisin 683 ba'if sunan tirmidhi hadisin 543 silsilatu ba'ifa hadisi na 50 hadisin 169 hadisin 4636 haka nan ba'if targhib hadisin 886 da 973 da littafin irwa'ul galil da mujallar na uku shafin 150 haka nan kitabun jana'iz na muhammad nasiruddin al-albani shafi na goma sha ɗaya yana cewa lam yasihu fihi hadith babu wani hadisi da ya inganta game da fallalar suratu yasin saboda ka cewa za a karanta wata sura ga mutumin da ya zo mutuwa ba hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu shi to amma tunda an samu cikin magabata wani malamin hadisi da ke ganin hadisin yana da inganci kamar ibn hibban kenan don haka yasa zaka tarar da yawa littafai sukan yi magana akan falalan karanta suratu yasin ga wanda ya zo wato ake ganin ajali ya zo masa <clears throat> amma babu asali domin inda za ka koma ga tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam da tarihin sahabbansa zamanin kulafa'ur rashidin zaka iya aunawa ka gane domin idan aka ce ga bayanin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da fallalan suratu yasin annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani mai mutuwa da za a karanta masa suratu yasin illa hawwana Allahu alaihi fati Allah ya sauwake mar wannan mutuwa idan sahabbai sun san da haka babu shakka zaka samu a tarihin su duk sa'ilin da wani jinya ta tsananta gare shi to za a zo a karanta masa suratiyar to ba za ka samu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu zamanin kulafa'ur rashidin babu zamanin tabi'ai salafu salih magabata babu saboda haka yasa malamai ke ganin wannan hadisin kirkira ne daga cikin waɗanda ke wato raunana hadisin inda ko hadisin ya tabbata babu shakka za a samu aiki da shi wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a littafin majmu'u fatawa a mujallar na 24 shafin 310 malamin ya ce wal a'imma ittafaqu ala anna sadaqa tasiru ila al-mayt malaman sunna sun ittifaki ga cewa sadaka in kai tana isa ga mamaci wa kazalika al-ibadatul maliyya haka ma ibada ta dukiya in kayi ibadar dukiya tana isa ga mamaci wannan ittifakan duk ahlus sunna sun yarda da shi tun daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i sadaka tana isa ga mamaci ibadar dukiya tana isa ga mamaci ba ma mamaci ba hatta ne rai mahaifinka yana son ku kai kana nan kai sadaka a matsayin wakilinsa Allah zai karba ko da bai rasu ba wanda ya rasu ba aka yi mai sadaka Allah subhanahu wa ta'ala yana karba ibada ta dukiya gaba ɗayanta Allah yana karba kamar yan tabawa da sauransu wa na ma tanaza'u fil ibadati al badaniya amma ibadar da ta shafi jiki fa ibadar da mutum zai yi da jikinsa wannan ibada wani yana yin ma wani kamar misali wani yamma wani sallah wani yamma wani azumi wani yamma wani karatun alkur'ani domin ibadan jiki ne idan ka ce ana yi sai a ce to ina asali annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sa haka akan yi din domin idan wani na wani sallah babu shakka zamanin manzon Allah za a yi kai zamanin sahabbai za a yi kai zamanin tabi'ai za a yi kai babu haka nan abin da ya shafi azumi haka nan karatun alqur'ani to don haka duk wata ibada ta jiki rashin yinta ga wani mamaci shine mafi dacewa misali zikiri in ba neman gafaran Allah za ka yi mamaci ba ba ka yin zikiri ka ce na kyautar da lada ga babana ka yi zikiri tasbihi takbiri tahmidi duk babu asali domin ibadar jiki ne in ka zo fatawa ibnu ba mujalla na hudu shafi na 348 da kuma fatawa Ladina mujalla na tara shafi na 37 rashin yinsa shi bi dacewa saboda ita ibada <clears throat> ita ibada ba ka mata kiyasi ya kamata mu lura da wannan mun sha misali da al'amari na gaibi kamar harkar likitanci ne ba zai yiwu saboda panadol an ba ma wani ya warke ya sha ya warke sai ka ce a ɗaibo wancan ma abin a bashi zai warke la ba a kiyasi ga al'amarin gaibi dole sai an samu hujja na'am sadaka tana amfanar mamaci karatun alkur'ani fa ya aka yi kasan zai amfane shi domin dole sai ka samu hujja mai karban aikin shine Allah subhanahu wata'ala a ina ne ya ce ku yi karatun alkur'ani ga mamatan ku zan karba hujja ita ce wannan hadisi don haka yasa da yawa malamai sukan sassauta saboda an samu wani daga cikin magabata wanda ke ganin hadisin nan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin haka yasa kake gani idan mutum rashin lafiya ya same shi akan zo a zauna kafin fitan rai kenan don wannan ita ce fahimtar da malamai da yawa suka tafi a kai kafin ransa ya fita shine za a rika karanta wato suratu yasin gare shi ba wai bayan rasuwar shi ba domin idan bayan rasuwansa ne to yana zama kamar an yi mar ibada na jiki da wanda malamai ke kau da shi Kala kulli halin nisanta ta shi fi cewa. hadisi na gaba wa an ummi salama ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga ummu salama Allah ya kara masa yarda qalat ummu salama ta ce, da kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi salama radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ma abu salama wani sahabinsa Allah ya kara masa yarda wato yana cikin jinya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi duba shi kaga wannan yana karantar da mu wani daga cikin halaye masu kyau na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mutum ba shi da lafiya ka dai duba shi inda kana da hali annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga wurin abu salama ita ummu salama take ba da labari wa kad shukka basaruhu hakika ganinsa ya sandare wato an sandarar da ainihin ganinsa bai iya kifta ido kaga jinya ta tsananta kenan gare shi al-imam nawawi yana sharhin wannan hadisi wato sharh sahih muslim a juz'u na biyar shafi na 476 yace wa huwa allazi habarahu al-maut shine mutumin da mutuwa ta zo mar idan mutuwa ta zo wa mutum wa fara yanzuru ila shay'i zai rika kallon abu la amma idan nasa bai dawo idan ya bude ido in ya kalli abu bai iya jawo idan nasa ya dawo da shi kasa sai idan ya sanda sai ya tsaya a inda yake kallo idan mutuwa ta zo haka mutum bai iya kontrolin idanu ma Allah ka samu cika da imani al-imam Muhammad bin Abdullah at-Tibi a littafin Mirqat al-Mafatih hadisi na 1619 yayi bayani game da illar rufe idanun mamaci yana cewa li'annar ruha idza faraka tabi'ahu al-basar idan rai ya fita daga jiki sai gani ya bi shi fi zahabi lokacin da Allah yake tafiya da rai sai ganin mutum yana bin rai din falam yabqa lin fitahi basarihi fa'ida saboda ka tunda ya riga ransa ya riga ya fita barin idon sa abu da bashi da ma'ana ba shi da او aw للشك lishaqi ay يتمثل له الملك المتولى al-malak al tana yana zuwa mutumin da ke jinya yana ganin mala'ikan da ya taho gare shi bayan zuru ilaihi wato shazzaran walayar tabbatar idan Allah matsaukaki ya kawo ƙarshen rayuwar mutum lokacin da aka turo mala'ikan mutuwa mutum yana gane shi wannan babu shakka saboda ka ganin mala'ikan nan gani ne wanda mutum bai taba bai taba samun irin sa ba don haka yasa bai iya raba sa da ganin shi wannan mala'ika hatta fari farika huruhu har dai Allah madaukaki ya amshi wannan rai aw tabmahilla baqaya quwwal basar ko kuma ya kasance da karfin ganin nasa ya riga ya kare don haka bai iya sarrafa idanun nasa bare har ya iya rufewa wa yabqa al hasru ala tilka al hay'a an riga an fitar da rai ga ido yana buɗe idon ba zai iya rufe kansa ba ba ka iya sarrafa idanunka wannan shi yake gwada maka ɗan adam damarsa yana da rai kawai idan allah maɗaukaki zo amsan ran mutum hatta fatar idonka ba ka iya sarrafa mutum ya rufe idanunsa ba zai iya ba subhanallah hatta su fari kafin ruwa wa yu'abbidu kuma rawa abu huraira wato yana akwai hadisin abu huraira wanda yake tabbatar da wannan wanda al tsibi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace alam tarau anna al-insana idza mata shakhafa basaruhu manzo Allah yake masa habbai ba ku gani idan mutun ya rasu ganin sa na sandarewa qalu bala sahabbai suka ce kware ko ya rasulullah kala sai manzo Allah yake fa zalika hatta yatba basaruhu nafsahu dalilin da yasa ganin mutum yake sandarewa saboda idan nasa yana bin ransa da kallo lokacin da Allah yake karba hadisin yana sahihu muslim kitabul janaiz babun fi shukusi basarin mayyiti yatba'uhu nafsahu hadisin 921 a gaira mustankirin min qudratillahi ta'ala ba abin mamaki ba ne don an ce ma mala'ika lokacin da ya zo karɓar rai majinyaci yana ganinsa ba abin mamaki ba ne idan aka ce maka lokacin fitan rai mara lafiya yana ganin mala'ika wannan ba abin mamaki ba ne kamar yadda ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma akwai ayar alqur'ani da take suratul qaf aya ta 22 wanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin ta yake cewa laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna an ka gita'aka da taraf kanu da baka iya ganin aljani baka iya ganin mala'ika ba to yanzu an yaye maka wannan yana wacce take hana ka ganin mala'ika fa basaruka al-yawma hadidun ganinka a yau yana da kaifi nafizun ganin dan adam a lokacin fitar yana da karfin gaske shi yasa nadama mafi muni ita ce nadama a bayan mutuwa Allah ka tsare na mu ci gaba da hadisi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ma abu salama har ganinsa ya sandare fa a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe sai ya rufe mari shine agmabahu sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruha idza qubida ittaba'ahu al-basar shi rai idan an karɓe shi to gani yana bin to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana waɗanda ke wurin sun gane Allah ya karɓi ran Abu Salama ke kaga manzon Allah bai ce Abu Salama ya rasu ba a sai ce ya rufe idon ne sai ce shi rai idan ya fita gani yana bin sa idan an karɓi rai to gani yana bin sa sai suka gane abinda manzon Allah yake nufi Allah ya karɓi ran Abu Salama fa bajja min ahlihi sai wasu mutane cikin iyalansa suka barke da ihu shine bagja suka kama kururuwa faƙala ce manzon Allah ya ce la ta da'u ala anfusikum illa da kai. kar ku yi marayukan ku wata addu'a face ta alkhair fa inna malaikata tu'minu ala ma taqulun saboda mala'iku suna yin amin akan abin da kuke faɗa ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء اللهم اغفر لأبي سلمة ya Allah ka gafarta ma Abu Salama warfa darajatahu fil mahdiyyin ka daga darajarsa a cikin waɗanda ka shiryar al mahdiyyin sune alladina hadahumullahu lil islam sadiqan waɗanda tuntuni Allah ya shiryar da su su ake kira al mahdiyyin ka daga darajarsa cikin waɗanda aka shiryar wato kamar manzon Allah yana tabbatar da wato abu salama yana cikin sahabbansa waɗanda suka samu shiriyar Allah tun a zamanin farko to annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma nan ba yana roƙon Allah ya daga darajarsa a cikin sahabbai sahabbansa na farko as-sabiqun al-awwal yasa yake fil mahdiyyin waɗanda suka fara musulunta waɗanda suka yi hijira suka bar makka suka komo madina saboda zama da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake wafsih lahu fi qabri yana a wani zaka ga rubuta wafah lahu fi qabri ma'anarsa wa wafsih lahu Allah ka fadada masa a cikin kabarinsa wa nawwir lahu fihi ka haskaka masa a cikin kabari, wannan yana nuna cewa ana samun duhu a kabari ana samun haske Allah ka ba mu haske wa khlufhu fi aqibihi ya Allah ka maye masa a cikin gurbinsa filgabirin a cikin waɗanda suka saura wato waɗanda suka saura su ake kira algabiri na bi ma'ana albaƙin wannan kalmar tana cikin suratul araf inda ake magana game da annabi lut aya ta 83 fa an anjaynahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min algabirin ma'ana kanat min albaqin Allah ya hallaka Eh, wato mutanen annabi lut ya tseratar da annabi lut da iyalansa sai dai matarsa kanat min al-gabirin tana cikin wadanda suka saura annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zuriyar abu salama Allah ka maye gurbinsa a cikinsu wato cikin zuriyar da ya bari Allah ka sa a samu wanda zai cike gurbinsa wannan yana daga cikin nau'in addu'a da ake yi mamaci bayan mutum ya rasu Allah ka sa a cikin zuriyarsa a samu wanda zai gaje shi abinda manzon Allah yake nufi kenan sallallahu alaihi wasallam ibn hajar ya ce rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin nan yana kitabul janaiz babun fi igmadil mayyit wa du'a lahu idha hubira hadisin 920 al-imam an-nawawi yana sharhin hadisi wato sharh sahih muslim juz'in da biyar shafi na 176 yace ma'anahu idza kharaja ar-ruhu min al-jasadi yatba'ahu yatba'ahu al-basaru nadiran aina yadhhab idan rai ya fita ido na bin sa da kallo ya ga ta ina zai tafi qala sai yace wannan hadisin dalilin al-istihbab igmab al-mayyit dalili ne da yake tabbatar da cewa mustahabi ne a rufe idon mamaci dama ibn hajar ya kawo hadisin ne saboda ya gaya maka abubuwan da ake so a yi wa mutum da farko idan Allah ya amshi ransa abinda ake so a yi wa mutum da farko idan Allah ya amshi ransa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ya kawo hadisin suratu yasin wanda akwai muhawara a kanta sai ya kawo to idan ran kuma ya riga ya fitafa, fa me ake so a yi da zaran Allah ya karɓe rai ba kururuwa za a yi ba ga labarin Abu Salama annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida Allah yana karɓar ran Abu Salama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe idanunsa da suka barke da kuka manzon Allah ce a'a ba haka ake ba shi kaga ba kururuwa ake ba a gidan musulmi saboda an yi rasuwa wannan kururuwar ba za ta dawo da ran wanda ya mutu ba sai dai maka wahala tana yiwa ma murya ka ta dushe ko kaga an dada asara la tad'u ala anfusikum illa bi khairin ake so da zaran Allah ya karɓi ran mutum abinda ake fata shine ayi addu'a nan take saboda haka yasa annabi sai karantar da addu'an ma yana gaya musu kar ku yi makanku wata addu'a sai ta alkhairi domin mala'iku suna cewa amin duk abin da kuka faɗa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ga addu'ar da ake idan Allah ya karbi ran mutum اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه في الغابرين bai kawo karshen sa ko bai kawo fil ba fi aqidihi sai tsaya haka amma asali hadisin akwai fil in ka duba riwaya don haka wannan hadisin yana karantar da mu abinda ya kamata a yi wa musulmi da zaran Allah ya amshi ransa kuma hadisin nan yana tabbatar mana cewa Allah madaukaki yana amsa addu'an mutane wato mala'iku suna nan tare da mu mala'iku sukan ce amin idan mun yi addu'a mala'iku suna cewa amin idan mun yi addu'a don haka mu kiyaye salmomi da ke fita daga bakunan akwai hadisai da suka tabbatar da wannan wannan shine hadisi na farko wanda yake nuna lallai akan samu mala'iku a gida saboda haka idan mutum yi addu'a in na alkhairi ne mala'ikun nan suna cewa bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu irin addu'a da ya dace a yi daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin Abu Darda'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahri al babu wani mutum musulmi wanda zai ma dan uwansa addu'a a doron gaibi ma'anarsa fi gaibatil mad'u lahu wanda kake ma addu'an baya gure bai san ma kana masa addu'a ba to duk sa'ilin da kai addu'a ga dan uwa musulmi baya gure illa qala lahu malaku wa laka bi mislin sai mala'ika ya ce kai ma Allah ya maka irin abin da ka roƙa ma wancan wannan hadisin har ilau al-Imam Muslim ya rawaito shi yana kitabu zikir wa du'a babu fadl du'a lil na bi al ghaib hadisin 2732 a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala al malakul muwakkalu bihi wani mala'ika ne yake cewa amin shine mala'ikan da aka wakilta gare ka ai akwai mala'ika da aka wakilta mutum yana kulawa da shi to wannan mala'ikan shine wanda ke cewa amin wa laka bi mislin kai ma Allah ya maka irin abin da ka roƙa ma dan uwanka a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatu addu'ar mutum musulmi ga dan uwansa musulmi alhali yana bayansa a bayan idonsa ba wai yana ganin shi bane kai ma dan uwa musulmi bai san ka masa addu'a ba kai masa addu'a annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace wannan addu'a Allah yana karbanta inda ra'asihi malakun muwakkalun wannan riwayar ma ta tabbatar mala'ikan da aka wakilta maka ne wanda yake rubuta aikinka wannan mala'ika yana daidai kanka kullama da ali aqihi bi khairin duk sa'ilin da mutum ya addu'a ga dan uwa na alkhairi qala qala al-malaku al-muwakkal bihi amin wa bi bimithli duk sa'ilin da mutum ya addu'a eh, ta alkhairi ga wani dan uwa musulmi sai wannan mala'ika ya ce amin kai ma Allah ya maka irin abin da ka roka ma wancan dan uwa saboda haka wannan ya tabbatar mala'ikan da ke cewa amin ne mala'ikan da aka wakilta masa wanda baya rabuwa da kai saboda haka ya san lokacin da kake addu'a addu'an da kake yana rubutawa to idan kayi addu'an sai ce amin ya rubuta to amin da ya faɗa addu'ar mala'ika Allah maɗaukaki yana amsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mustajabatu ita wannan addu'a ana karbanta sannan akwai hadisin abu huraira bayan hadisin abu dardai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana bayani game da karatu na sallah yana cewa idan ammana alqari'u fa aminu idan mai karatu yace amin kuma ku ce amin fa innal mala'ikata tu'min dan mala'iku suna cewa amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi idan liman a karatun sallah ya kawo ƙarshen fatiha ka ce amin idan amin ɗinka ya dace da na mala'ika Allah zai gafarta ma ka wannan hadisun yana sahihul bukhari kitabu da'awat babu ta'amin hadisin 639 saboda haka ya sa wato lallai addu'a ta alkhairi ya kamata mutum ya saba da ita domin idan kana miyagun addu'o'i mala'ikun nan suna nan tare da kai kuma addu'an naka wato Allah subhanahu wa ta’ala tana yi ya karɓa, saboda haka mutum ya jawo makansa da tuna Allah ka tare Allahun matsalli ala Muhammadin wa Ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa Ali Ibrahim inna ka hamidun majid. Allahun mubarak ala Muhammadin wa Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ali Ibrahim inna ka hamidun majid. الحمد لله حديث نقبة وعن عائشة رضي الله عنها أنكره حديث لقى عائشة الله يقارم سيرده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكبام لاباري رسول من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم تشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي زوكة شند من ظن الله يا رسول سجي سيأكل فيش bi da wani gwado gwado shine saka da aka yi shi wato wata saka ce da ake mai geza in ka duba lisanul arab mujallar na biyar shafi na hamsin da biyar iza ju'ila sufu shukka wala hu udbun kamar sakar majanyi yanda ka san ake sakar majanyi bayan an gama saka ana barin geza a ƙasa shi to haka irin wannan gwadon yake a wancan zamani ana kiransa al-burdu wato ne gwazo shi ne mayafi mai kauri in ma a saka shi da ainihin auduga garan auduga ko kuwa gare na gashi wanda ya fi shahara akan ainihin ana sakan sa ne da su wato gare da ake samu daga jikin dabba gashin dabba a littafin annihaya fi garibin hadisi wal al'afar ibn al a mujallar nabi shafi na 328 ya ce al ba domin ta ce burdi hibara gwado mai launuka shine hibara da larabci idan aka ce alhabir min alburud ma kana maushiyan shine gwadon da aka saka da launuka daban-daban bi ma'ana khalqu launin bi launin an saka wannan gwadon an saka wannan mayafin da launi daban-daban saboda haka sai zama ba launi ɗaya bane abinda take nufi da Burdi iburdi hibara tana nufin wani gwado wanda ke da launuka aka rufe annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana nuna mana ba laifi bane karkana ce akan sai an samu farin mayafi a rufe mamaci Aisha tana ba da labarin mayafin da aka rufe annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wani gwado ne sakar Yaman shi ake kira a wancan zamani da cewa hibara kamar yadda ibn al-asir da wasu masana kalmar larabci na zamanin farko suka fassara ya ce akan ce burdu hadirin a ce burdu hibaratin wa huwa burdu yamanin gwadone da ake sakarsa a kasar yaman shi ne shahara da wannan suna burdu hibara bi ma'ana gwado da ke da saka mai launuka an rufe annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan rasuwar shi wato abin da aisha take karanta da mu Allah ya gara mata yarda a lokacin da Allah ya amshi ran manzonsa sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi Allah ya amshi ran annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bar gawar a kwance haka ba kafin rai ya fita me ake so a yi na'am ya kawo hadisin suratu yasin bayan rai ya fita me ya kamata a yi a rufe idon mamaci a faɗi kalma mai kyau a yi addu'a gare shi me za a yi kuma gaba ga hadisin aisha a rufe mamaci. kafin a dauke shi a kai shi ga wanka da sauransu don ba take lokacin da rai ya fita ake wanke mutum ba idan rai ya fita to abin da ya kamata a yi shine a rufe wannan mamaci da wani mayafi mayafin ba ba ne ya zama to fariqat ibnu hajar yace mustafakun alai hadisin wato an yi ittifaki a kansa bi ma'ana yana sahihul bukhari yana bukhari kuma yana sahihu muslim a littafin eh, fathul bari sharhin wannan hadisi a mujallar da goma shafi na 339 ibn ya ce aisha Allah ya kara mata yarda ta ce sujjiya bi burdin ma'anar sujjiya gutsiya wasnan wa ma'ana ko a ce sujjiya da gutsiya ma'anarsu guda yi akan ce fajjaitul mayyita na rufe mamaci iza madattu alaihi sauba sajjaitul mayyita idan aka ce na rufe mamaci abinda ake nufi na ɗauko mayafi na shimfiɗa a kansa hadisin yana sahihul bukhari kitabul libas babul burudi wal da kuma sahihu muslim kitabul janaiz babu tasjiyatil mayyiti kowannen su yayi magana akan wato rufe gawar annabi sallallahu da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa a riwaya ta al-Imam Muslim sujjiya Rasulullah hina mata bi thawbi hibarati maimakon bi burdi hibara kamar yadda yazo cikin Sahih Bukhari an rufe Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya rasu da sutura hibaratin mai launuka kaga bata kawo burdin ba bata kawo nau'in ainihin suturan ba illa dai ta ce yana da launuka wato ba launi ɗaya ba al-imam nawawi shi ma a sharhin hadisin sharh sahih muslim juz'i na bakwai shafi na goma yace ma'anahu abinda hadisin yake karantar da mu shine ya jami'u badani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an rufe dukkan jikinsa ba a bar wani sashi ba al-imam ya ce yace wal hibara ainihi suturar da ake kira hibara mai launuka hiya barbun min burudil yaman wani nau'i ne daga cikin nau'ukan gwado da ake saka su a kasar yaman sai yace wa fihi babu tasjiyatil mayyit saboda haka hadisin nan yana kwadaitar da mu yana karantar da mu a rufe mamaci wa huwa mujma'un alaihi kuma duk malaman sunna sun yi a akai babu wani malami da yace hakan bai dace ba idan rai ya fita kar a kyala mamaci a kwanci haka ba daidai bane da zaran an tabbata rai ya fita sai a rufe gawa me hikimarsa sai al'imamu nawawi ya ce siyanatuhu min al shafi. saboda a tsare wannan mamacin game da yayewar al'aura wa satur auratihi al-mutaghayyira an al-a'yun a rufe al'aurarsa ga idanu kuma haka ne domin lokacin kana da rai kana iya kokari kaga cewa ka tsare al'aurarka amma idan aka ce rai ya fi tafa baka iya kontrolin jikin naka saboda ka rufe jikin mamaci shi ya fi dace ba tana yiwa iska ta kada ko wani abu da ya faru wanda za a iya ganin al'auran mutum musamman idan ya kasance mutum ya yi jinya kafin ya rasu tana yiwa ba shi da sutura a jikinsa don haka rufe mamacin yana da ma'ana kwarai akwai hikima ce. saboda haka sai al'imamu wuri ya ce wa yulaffu tarafu saubin musajja bihi ta ra'si wannan mayafin da aka rufe mamacin da shi za a za a sa shi ta ƙarƙashin kansa don rigingine za a kwantar da shi za a daga ƙeyarsa sai a sa ainihin ƙarshen mayafin ta gaba a sa shi ta ƙasan ƙeyarsa wa tarfu ta hatar jilai ɗaya ƙarshen safa da ya kai ta kafafunsa sai a daga dunduniyarsa sai a saka ɗayan saboda ya zamanto dunduniyarsa ta danne suturar ta can keyarsa kuma ta da ainihin sutura tana don haka yasa ko da iska ta kada ba za ta daga ba li Allah ko an takunu ba da naz'i thiyabi malamai suna cewa ba wai rufe shi za a yi nan take ba sai an cire mai sutura da ke jikinsa allati tuwfiya fiha duk da cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka aka yi mai ba manzon Allah ba a cire mai sutura ba amma idan mutum ya rasu ana cire mai sutura kafin nan a rufe shi da wannan mayafin li'alla ya tagayyara badaluhu bi sababiha saboda tana yiwuwa wannan suturar da ke jikinsa ya taimaka wajen gaggawar rudewar ainihin shi wannan mamacin eh, don kaya iri-iri ne tana yiwa wannan kayan ya matse shi ko zafi ko wani abu ya sa ainihin jikin nasa ya lalace nan take saboda ka idan aka cire wannan suturan kaga an samu sauki kuma cire wannan suturan kafin gawar ta sandare shi ma yana da muhimmanci domin idan ya riga ya sandare to tana yiwuwa wannan kayan kuma sai dai a yaga kafin nan a cire shi kaga an yi asarar kayan don haka cire suturan da zaran mutum ya rasu a tube mai kaya gaba ɗaya a rufe shi da mayafi wannan ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma baya ga haka hatta lokacin da za a dauki gawan zuwa makabarta bai kamata a kyale gawan eh, likafani ake gani ba ya kamata a samu wani mayafi a rufe wannan gawan har ila kamar yadda aka rufe wannan mamaci kafin a masa wanka haka nan kuma lokacin da za a dauke shi zuwa binne shi wanda yana cikin shafin kabir a eh, mujallar na biyu shafi na 378 hadisi na gaba wa anha kuma an karbo hadisi daga ita Aisha Allah ya kara mata yarda anna Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu sayyiduna Abubakar ka kenan qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mawtihi ya sumbaci annabi a bayan rasuwar shi rawahu al-bukhari hadisin al-imam al-bukhari ya rawaito shi wato yana kitabul janaiz babu dukhuli ala al-mayyit ba'da al-mawt idza udrija fi asfalihi hadisi na 1185 ibn hajar bai kawo lafazin hadisin yanda yazo cikin sahihul bukhari ba ya kawo shiruwa riwaya bil ma'ana yanda hadisin yazo an aisha qalat akbala abubakar radiyallahu anhu ala farasihi sayyidina abubakar ya dawo akan dokinsa sayyidina abubakar baya gurin kuma ba abin aibu ba ne gare shi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da matan tsaye a cikin gida da na abubakar ya zaman to yana ciki tare da shi ba hikima ba ce lokacin da Allah ya amshi ran eh, annabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar yana gidansa bisumhi in ji aisha gidansa ibn abubakar yana unguwar da ake kira absunhu a yanzu ita wannan unguwa ita ce ake kira al-awali awalin madina hatta nazala uh, sannan abubakar ya iso inda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ya sauko daga kan dokinsa fa da khalal masjida ya shiga masallaci fa falam yukallimin nasa da yi wa mutane magana ba hatta da kala ala aisha har da ya shigo gidan uh, aisha Allah ya kara masa yarda fa tayammama annabiyyi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shigo dakin aisha sai ya doshi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa huwa musajjan bi burdin hiba har yanzu kamar yadda wancan hadisi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rufe shi tace da wani gwado wanda yake da launuka fa kashafa an wajhihi sai annabi sallallahu alaihi eh, Abubakar ya bude fuskar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan abubakar ya bude mayafin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma'akabba alai sai sannan abubakar ya sunkuya kan ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai ya sumbace shi summa baka sai abubakar ya fashe da kuka fa qala abubakar ya ce bi abi anta ya nabi allah ina fansar mahaifina gare ka ya kai annabin allah la yajma'u allah alayka mautatayn allah ba zai hada maka mutuwa guda biyu ba amma mautatu lati kutibat alayka mutuwar da Allah ya rubuta ta gare ka faqad muttaha ka riga kayi ta saboda haka kuma wahala in dai ma akwai ta to ta kare kenan gare ka ya rasulullah wannan kalma ce da tana bukari ya fada wacce take dauke da ilimi mai yawa tana dauke da ilimi saboda iyalan manzon Allah suna tsaye hankalinsu ya tashi wasu magani suke ai manzon Allah bai rasu ba kamar yadda sayyidina Abubakar sayyidina Umar ya samu irin wannan hidima sayyidina Abubakar yake cewa mutuwar da Allah ya rubuta maka ka kamar yana tunatar da sahabbai ne shi kan kansa manzon Allah ba zai rasu dan mutum ne akwai lokacin da Allah ya ɗiba mar zai bar duniya ta wannan lokaci fa yi kuma rasuwar manzon Allah ai ba musiba bace rahamar Allah ce gare shi na'am tana zama musiba ga musulmi tunda ya rasa masoyi a dalilin manzon Allah Allah yana saukar da rahama ga duniya yanzu wannan rahama ta kare tunda ba a sake saukar da wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin yana sunan nasa'i yanda al-imam bukhari ya rawaito a sunan kubra kitabu janaiz babu dukhuli ala al-mayyit wa takfilihi hadisin 6580 akwai hadisin a cikin musnad al-imam ahmad hadisin al-imam ahmad shi yafi bayani shi yafi bayani aisha ta ce anna ababakarin dakala ala an-nabi <clears throat> ba'da wafatihi na abubakar ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi ba da wafati fa wada'a famahu sai annabi sallallahu alaihi eh, sayyidina abubakar ya dora bakinsa baina ainihi a tsakanin idanunsa kaga ta siffanta mana sumbatar da sayyidina abubakar yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam domin in ba dan wannan riwaya ba sai kai ta tunani to ina ne sayyidina abubakar ya sumbata a jikin manzon Allah amma hadisin al ahmad ya tabbatar mana ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam aka sumbata a cikin wato daidai tsakanin idanunsa tsakanin idanunsa nan ne sai na abubakar ya sumbata wa wada'a yadayhi ala sudghayhi sai na abubakar yana ta baya ya sa hannuwansa a tsakanin ido da kunnan dama na manzo da kuma ido da kunnan hagu na manzo ya kama kansa yana ta baya ya sunkuya sai ya sumbaci tsakanin idanun annabi sallallahu alaihi wasallam yanda hadisin ya zo cikin al-musnad limam ahmad wa qala sai sanna abubakar yake cewa wa nabiyya wa khalila wa safiya yi rashin annabin Allah na yi rashin masoyin Allah na yi rashin aboki yi rashin masoyina na yi rashin abokina inji sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda Aisha ta ce kuma ba wai babanta ne wanda ya fara yin haka sai ta ba da labarin Usman bin Mas'ud wanda shi ma sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ji Aisha tace kabbala rasulullah manzon Allah ya sumbaci Usman bin Mas'ud wa huwa mayyitun bayan ya rasu ashe kaga abinda sayyidina Abubakar yayi ba ne farko ba yayi koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam tace hatta ra'aytu dumu'a tafilu ala wajhihi sai da naga hawaye kwalla suna zuba a kan fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sumbaci Usman bin Mas'ud hadisin yana musnad al-Imam Ahmad da kuma sunan Abi Dawud kitabud janaiz babun fi takbil al-mayyit da sunan Ibn Majah da kuma sunan Imam Tirmidhi eh, hadisi ne da ya inganta babu shakka daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi Usman bin Mas'ud wato yana daga cikin waɗanda suka fara musulunta ana cewa shine ma mutum na goma sha uku kamar yadda ibn abdul barri ya bada labarinsa a cikin al-isti'ab a cikin littafinsa al-isti'ab fi asma'i sahaba Usman bin Mas'un shine mutum na goma sha uku da ya musulunta a duniya kuma ya yi hijira biyu ya yi hijira zuwa habasha ya hijira zuwa madina domin da aka ce ma sahabi ya hajara hijira kai ba karamin sahabi ba ne sannan an bayan yakin badar ya rasu bayan yakin badar kaga kenan manzo bai daɗe da hijira zuwa madina ba ya rasu yana cewa wa kana abidan mujtahidan mutum ne mai ibada mutum ne mai kokari wajen addini kuma dan uwan annabi sallallahu alaihi ne ta wajen reno sun sha mama guda da manzo sallallahu alaihi wasallam shine mutum na farko wanda aka binne shi a makabartar albaqi in ka duba nailul awtar na al-imam shaukani eh, mujallad na shafi na 30 da bisharhi wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen usman bin maz'un in ji aisha bayan rasuwar shi mazan Allah ya sumbace shi kuma ya fitar da kwalla abinda sai na abubakar ya aikata ke saboda haka sai na abubakar sai ya zama ya raya sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wa wasallam don haka yasa shauka ne ya ce fihi jawazu takbil al-mayyit ta'ziman wa tabarrukan yana gwada cewa babu laifi a sumbaci mamaci sumbatar mamaci yana iya zama girmamawa gare shi yana iya zama tabarruki inda ga manzo ne inda ga manzo Allah ne kamar yadda da Abubakar ya aikata li'annahu lam yunqal annahu ankara ahadun min as-sahaba ala Abi Bakr babu labari da aka samu wani sahabi ya kushe masa Abubakar abin da ya aikata na sumbatar annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan rasuwar shi saboda haka sai zama ijma'i sahabbai suka yi gaba daya bare ma ga labarin Usman bin Mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam uh, ya sumbata a bayan rasuwar shi wanda in ka duba Nail uh, al-Awqa da kuma Aun al-Ma'bud sharhi Sunan Abi Dawud mujallal 7 shafi na 147 فيه دليل على أن تكبيل المسلم بعد الموت والبكاء عليه جائز don an sumbaci mamaci a bayan rasuwar shi ba laifi ba ne idan an fitar da kwalla ba ihu ba an fitar da kwalla saboda bege saboda wato tunanin rashi da aka yi na wannan dan uwa wannan bai saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam hadisi na gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كربو حديث دقاء أبو هريرة وأنما أين لبكين hadisai da suke karantar da mu abubuwan da ya kabata a yi wa mamaci da zarar rai ya jika sallallahu alaihi wasallam ya ce nafsul mu'mini rai na mumini mu'allakatun bidaini yana rataye a dalilin bashinsa rai na mumini yana rataye a sama a dalilin bashin hatta yi ƙuba anhu har sai an biya maka Allah ka kyauta ƙarshen mu hadisin rawaku ahmad al-imam ahmad ya rawaito yana al-musnad mujallal nabi shafin 440 wa tirmizi wa hasanahu al-imam tirmizi ya rawaito hadisin yana kitabul janaiz ar rasulillah babu ma jaa anin nabiyyi annahu qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda an hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake rai na mumini yana rataye a dalilin bashin da ake bin sa hatta yuqda an har sai an biya mishi hadisi na 78 zuwa 79 yana eh, sunan tirmidhi hadisin yana sunan ibn majah ko da yake ibn hajar bai kawo sunan shi ba Hadisun yana sunan ibn majah kitabu sadaqati babu Tashididi fi eh, ibn majah yake babu Tashididi tashdid fi babin da ke nuna mana akwai tsananin hukunci akan bashi bashi bai da sauki A tashdid fi akwai tsananin hukunci game da bashi ya kawo hadisi na 2413 hadisin yana sahihul jami'in fagir hadisin 6779 al-imam al-mubarak furi a littafin sharh sunan tirmidhi shine tuhfatul ahwazi a mujallar na shafin 164 ya dako fassaran al-imam suyuti menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan hadisi ran mumini yana rataye a dalilin bashinsa al السيوطي suyuti محبوسة عن an الكريم al-karim an tsare wannan rai ba zai isa mukamin karimci da Allah ya mai alkawari ba ai lokacin مكا rai an taho ana maka albishir idan mumini ne saboda ana magana ne akan mumini kaga ba ma musulmi kawai ba ran mumini saboda haka shi mumini kafin ma Allah ya karɓi ransa sai an masa albishir mala'iku suna masa albishir kaga ga aljannar da za a kai ka ga irin karamar da za ka samu wajen Allah subhanahu to amma idan akwai bashi sai a rataye ran subhanallah bai isa wurin ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan haka nan akwai wani babban masanin hadisi da ake kiransa al-hafiz al-iraqi shine al-imam abdurrahim ibn al-husayn yace amruha mawquf al'amarin mutumin da ya mutu ana bin sa bashi al'amarinsa yana tsaye la hukum laha na najatin wala halaki babu hukuncin ya tsira ko ya halaka hatta yunzara sai an gani hal yuqba ma alaiha min ad-dayn shin an biya ba su sukan da ake bin wannan ko a'a to akwai wasu abubuwa kamar guda hudu da ya kamata mu lura da su game da al'amari na bashi na ɗaya. wannan bai shafi mutumin da ya ci bashi na kwarai ba bai shafi mutumin da ya ci bashi da kwarai ba kamar da limamu shaukani ya magana a kai a littafin nailul autar a mujallar hudu shafi na 26 ya ce fihil hasu lil warasa alaka qaba idainil mayyit abu na farko dai da wannan hadisin yake karantar da mu da zaran an ce ran mutum ya fita to ya kamata magada su hanzarta su biya ma wannan mamaci ba su suka da ake da ba laifi ba ne don kafin ma abin na mutumin wani ya tambaya shin akwai mai bin wani ba shi ba laifi domin gaggauta biyamar bashi alkhairi amma abinda sunna ta tanadar bayan janaza bayan an yi jana'iza ne ake wannan wal ikhbaru lahum bi anna nafsahu mu'allaqa bi daynihi hatta yuqda anhu imamu shaukani yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari rai na mumini yana rataye saboda bashin da ake bin sa sai an biya mar kaga ba a ce rai na musulmi ba saboda darajar musulmi ba ta kai na mumini rai na mumini shi kansa yana rafe sai an biya mar bashi kafin ya isa ga karamar da Allah madaukake masa tanadi wa haza muqayyadun biman lahu malun yuqba minhu dayn kenan idan mutum ya rasu ya ci bashi na kwarai kuma ya rasu ya bar abin da za a biya bashin saboda mutum bai san yaushe mutuwar za ta zo mar ba tana iya zuwa kasuwa ka ce ba ni abu kaza an jima in na fito zan baka ashe ba za ka kai an jima din ba kaga wannan bai kai ga ka rubuta wasiya ba to ashe abu ne wanda sai an yi tambaya to akan wannan bashi mutum bai samun karamar Allah sai an biya mishi in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam. ibnu abdul barri a littafin at-tamhid a mujallal 23 shafin 200 38 ya ce waddainun lazi yuhbasu bihi sahibu anil janna bashi da ake tsare mutum a hana shi isa ga aljanna a dalilinsa wallahu alam yace wannan bashin huwa allazi qad taraka lahu wafa'an shine mutum ya mutu ya bar abin da za a biya mishi walam su bihi amma bai bar wasiya ba su kuwa magadan imma saboda jahilci ko kuma rashin hankali ba su ma yi tambaya ba kamar misali da muka bada ka je kasuwa wane ba ni wannan kayan an jima inda fito zan baka don Allah sai ce gashi kafin an jima din ka rasu baka rubuta wasiyar ba bare a sani su kuwa magadanka ba mamaki ma Allah Allah suke ka mutu kai saboda samu gadan maimakon su yi tambaya ba su yi tambaya ba shi wancan mutumin da ya baka kayan tana yiwuwa bai san ma gidanka ba tana wa bai sani ba domin haka na faruwa saboda yarda sai baka kaya kurum saboda haka wannan mutumin sai ya tabbata bayan da za a yi a biya masa wannan bashi Ibn abdul ya ce au kadara alal ada'i falam yu'addi au adana fi gairi haqqin au fi sarafin wa mata wa lam yu'addihi wa amma man idana fi haqqin wajibin mutumin da ya zama ya ci bashi saboda wani haƙƙi na wajibi lifaqatin wa usra wa mata wa lam yatruk wafa'an misali mutum ya rasu bai bar abin da za a biya mar bashin ba ya kasance dan akwai mutumin da zai mutu bashi da gata ma wanda yan uwa za su iya masa biya masa basu sukan da ake bin shi ta irin wannan Allah subhanahu wata'ala ba zai hana shi isa ga aljanna ba saboda ba laifin shi bane ba laifin sa bane abinda dama ake nuna mana shine ganganci akwai mutumin da kan ci baki da nufin kawai mugunta ba zai biya ba ta irin wannan mutumin bai isa ga aljanna sai an biya mar wannan bashi saboda akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa na daya akwai hadisin abu umama al-bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace man iddana bi daynin fi nafsihi wafa'uhu duk wanda ya ci bashi a cikin ransa akwai nufin zai biya wa mata ya rasu ba a samu damar biya ba babu wanda ya sani manzon Allah yake tajawaz Allahu anhu Allah zai yafe masa wa arba garimahu bima sha'a Allah zai biya wancan mai bin sa bashi din da irin rahamar Allah da Allah ya ga dama Allah zai biya saboda dama ka ne innamal a'malu binniyat ka ci bashin da nufin zaka biya ba nufin mugunta amma sai mutuwa ta kai ba ta dauke ranka ya zamanto ba halin a biya wannan bashi ko kuma baka bar ma abin da za a biya bashin ba manzo Allah ce wa man dana bidaini wanda ko ci wani bashi walaysa fi nafsihi wafa'u alhali a ransa babu nufin zai biya wannan bashin wa mata ya mutu ba a biya wannan bashin ba iktafsa Allahu li garinihi minhu yawm al shi wanda mutumin Allah zai zai rama ma wancan da ke bin sa bashi a ranar kiyama Allah zai karba masa hakkinsa hadisin yana sahihu targhib hadisi na 1806 saboda haka yasa ibnu abdul ya ce ashe ba kowaye ya mutu da bashi ake cewa bai isa ga aljanna ko ga rahmar Allah mutumin da ke da kyakkyawar niyya Allah zai mai taimako kai. akwai ma hadisin suhaibu da abu huraira waɗannan sahabbai guda biyu suka ba da labarin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man tasallafa malan yuridu Allah yu'addiyahu duk wanda ke cin bashi bayi da nufin ya biya ja a yawmar qiyamati sarikan zai tashi ne a matsayin barawo a kiyama a kiyama zai tashi ne a matsayin barawo hadisin yana sahihu targhib hadisin 1806 shi ma akwai hadisin Abdullah bin Umar man mata wala yanwi qaba'ahu duk wanda ya mutu bai da nufin ya biya bashi fa zalika alladhi yu'khadhu min hasanati shine wanda Allah zai rika debo ladansa yana biya mar bashi da su a kiyama Allah ka saba mu ba ne yawma idin shi ma hadisin ya inganta yana sahihul jami'in sahihar hadisi na 2418 akwai hadisin al Ahmad da al-Imam wanda yake magana akan haka riwaya ta Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man akhadha amwalan man akhadha amwalan yuridu anhu wa man akhadha yuridu islafaha atlafahu duk wanda ya karbi wato dukiyar mutane da nufin zai biya Allah zai biya masa wanda ko ya karbi dukiyar mutane da nufin ya lalata Allah zai lalata shi uh, don haka yasa malamai suka ce daga nan duniya ma rayuwar mutum ba ta yin albarka mutumin da ke karban basu suka ya kidiya da nufin mugunta to Allah zai lalata rayuwarsa kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari a mujallar da bakwai shafi na 257 yana da haɗari saboda hadisin yana sahihul Bukhari hadisi na 2257 akwai hadisin maimuna matar annabi sallallahu alaihi sallam ma min muslimin yudanu dainan yadanu dainan ya'lamu Allahu annahu yuridu ada'ahu babu wanda zai ci wani bashi Allah ya san mutumin nan yana nufin zai biya wannan bashi illa allahu anhu fi dunya wal akhirah face Allah ya taimake shi iya biya wannan bashin a nan duniya haka kuma a lahira wato in dai kana da kyakkyawar niyya lokacin da ka karbi bashi to kana da wani taimako na Allah sai ka biya wannan bashi idan ma baka biya ba a duniya a lahira Allah zai taimaka ka biya yana silsilatu sahiha hadisi na 1029 ka riwaya ta al-Imam al-Hakim man tadayana bidainin fi nafsihi wafa'uhu thumma mata tajawaza Allahu anhu wa arba garimahu bima sha'a kamar da ya gabata wanda ke da niyyar ya biya bashi mutuwa ta same shi bai iya biyan wannan bashin ba Allah subhanahu wata'ala zai yafe mar idan aka ce zai yafe masa kaga kenan ransa ba zai kasance yana rake ba Allah ya dauki nauyi saboda abu ne wanda manzo ya riga ya faɗa in dai kana da kyakkyawar niyya to Allah madaukaki zai taimake ka dan ka mutu wannan bashin za a yi hanyar da za a biya ala kulli halin bashi yana da hadari saboda haka da zaran mutum ya mutu abu na farko da ake so a yi idan an yi jana'iza bisa ga karantar wannan hadisi shine a yi kokari a biya masa bashi abu na biyu wanda ya kamata mu lura da shi wannan hadisi ya shafi kowane irin bashi wannan mutane da yawa suna jahiltan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini ran mumini yana rataye ta dalilin bashinsa sai mutum ya ah, ruwan wata bod ai ba bashin kowa bane na gwamnati ba zan biya ba ba zan biya kudin nefa ba in fa wasu ma suna gani kamar ai wato gajiya su ce ya kamata ma su rinka samun wuta kyauta saboda haka baya tunanin akwai ranar da Allah zai mai tambaya akan abin da yake aikata. duk abin da ba hakkinka ba fa wannan bashi ne a kanka saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bidainihi a dalilin bashinsa mu kiyaye kowane irin bashi hatta na hukuma kace ba za ka biya kudin ruwa ba ba za ka biya kudin wuta ba duk abin da ba hakkinka ba ka kiyaye don mutum zai tashi a lahira a matsayin maci amana wannan yana cikin eh, fatawa na mujallar na takwas shafi na 346 hatta bashin hukuma a dalilinsa mutum bai isa ga rahamar Allah sai an biya Allah ka kare al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim eh, juz'i na biyar shafi na 28 yayi magana akan irin wannan bashi karka dauka wai sai bashi tsakanin mutum da mutum kowane haƙi kai kokari ka rabu da shi akwai hadisin katada ya kawo hadisin katada al-imamu nawawi yayi magana mai tsawo a sharhin wannan hadisi wato wani mutum al-imam katada eh, abu katada sahabi ya bada labari yace kama rajulun wani mutum ne ya tashi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa tambaya ara'aita in kutitu fi sabilillahi atukaffaru anni khataaya ya rasulullah idan da za a tafi jihadi a kashe ni a hanyar Allah a hanyar jihadi shin za a gafarta min laifuka na annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kwarai ko za a gafarta ma wa anta sabirun muqtasibun muqbilun ghayra mudbir inda ghayra mudbir inda ya zaman to kai hakuri da dokokin Allah baka juya ma wannan jihadi baya ba kana fatan ka samu rahmar Allah manzo Allah ya bayani sharuɗa bayan ya gama sai ya ce illar daina sai fa idan akwai bashi a kanka sai dai fa idan akwai bashi a kanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna jibril alaihi salam qala fi zalika saboda malaika jibril haka ya gaya al-imam an-nawawi yace to kalura jihadi kenan fa mutumin nan ya tafi yayi mutuwar shahada amma kuma ban shiga aljanna in akwai bashi a kanka ba a kankare mai laifuka sai yace fihi tanbihun ala jami'i jami'i huquqil adamiyyin inji al-imam dawud ce saboda haka wannan hadisin yana tsoratar da mu kowane hakki na ɗan adam kowane haƙƙi na ɗan adam yi ƙoƙari ka rabu da shi kafin ka bar duniya saboda shi Allah bai zalunci Allah bai zalunci wanda ka je ka tarar da shi a kiyama bai zalunci wala yazlimu ahada kuma hisabi za a yi Allah ba zai kyale hakkin kowa ba sai al-imam an ya ce wa annal jihada wa shahadata wa huma don kayi jihadi don kayi mutuwar shahada don kayi kowane aiki a duniya min a amalin birri la yukaffiru hukukan adamiyyin duk aikin alkhairi da zaka yi a duniya baya kankare hakkokin yan adam dole sai an biya wa inna ma yukaffiru huquqallahi ta'ala yana kankare hakkokin Allah ne kawai abu na uku shine babu laifi don wani ya rungumi bashi wato misali bayan an yi rasuwa bayan an yi rasuwa akwai bayan Allah da suke haka na taba ganin wani na taba ganin wani bayan an rasu shi wannan mai hidimar mai kokarin addini mai kokarin addini ne kwarai na san shi ya san muna mu'amala sosai to cikin ikon Allah ya rasu kuma da basu suka masu dimbin yawa a makabartan lokacin da bayan an gama jana'iza wani daga cikin ya'yansa ya tashi bayani ya ce to lallai mahaifinmu ya rasu kuma akwai hakokin jama'a da dama akan shi saboda lalura da ya samu hatta jinya da sauransu shi wannan da ya ce duk bashin da ake bin mahaifinku wanda kuka sani da wanda ma ku sani ba wanda zai zo nan gaba na runguma duk zan biya to a ka'ida ta sunna idan wani ya ɗauki irin wannan alkawari to ya sauke rabin nauyi ba duka ba ya sauke rabin nauyi ga wancan mamaci amma ba duka ba domin bayanin ya tawo kamar misali a nailul auqar kitabul insaf mujallal biyar shafi na 198 yasihhu bamanu daynil mayyit al muflis bila nisa'in duk malaman sunna sun ce babu laifi wani ya rungumi ba su sukan da ake bin mamaci kowane ittifaqan malamai sun ce babu laifi wani ya yi alkawarin zai biya ba su sukan da ake bin mamaci amma la tabara uzimmatuhu qabla al Ba baya kukuta daga hadarin wannan bashi sai ranar da aka gama biya saboda ka shi wanda zai rungumi wannan ya san irin kasar da daifu shi wancan mamaci din ba zai kukuta daga hadarin bashin ba sai an biya wannan kuma hikima ce ta Allah subhanahu wataala domin in ba dan haka ba wasu na iya mai da abin ya zama abin gwaninta ah, don haka kai da zaka ci bashi kafin ka mutu don tunanin bayan ka mutu za a biya in fa ba a biyan ba baka huta ba saboda haka sa akwai hadari har yanzu amma abu ne muhimmi ya zamanto mutane suna taimakawa game da biyan basu suka ah, ibn rushdi a littafin bidayatul mujtahid yace wa jumhurul ulama ala anna diyuna tahillu bil mayyit da zarar mutum ya rasu to bashi ya kare da zarar mutum ya rasu bashi ya kare akasarin malamai abin da suka ce kenan kamar misali kayi alkawari da mutum ba da kudin nan baɗi zan biya ka to idan mutuwa ta shiga maganar baɗi ta kare yanzu za a biya da zaran an mutu to alkawarin bashi ya kare in ma mamaci yake bi ko ake jinsa alkawari ya kare sai dai idan magadan mamaci din sun yarda a ci gaba da abinda mahaifinsu ya alkawari a kai wannan shi ne abinda galibin malaman suna suka yi magana a kai abu na hudu wanda ya kamata mu yi magana a kai na ƙarshe wato shine kuskuren da mutane da dama suke suna cewa ba a yafe wa mamaci bashi wannan ba ƙaramin kuskure ba ne halal ne a yafe wa mamaci bashi yanzu wato wata hanya ce dan ke bi ya ga cewar ya raba ka da wannan sauki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana mu da muke da rai muna da damar mu yafe bashi tsakanin juna ina ce maka na yafe ma bashi insha Allah ya yau amma idan mutum ya rasu sai shedan ya ce a ko ka ce ka yafe ba yafe ba shi ne kuma ya fi bukatar yafewan a yanzu domin bai isa ga rahamar Allah sai fa an kubutar da shi daga wannan bashi sai tunani ya zo mana cewar ai bai kamata a ce an yafe bashi ba ba a wa kuma wannan kuskure ne in ka zuba sahihul bukhari kitabul istikrabi wa ada'i duyun akwai inda al-imam bukhari ya ware kitab yanda ake cin bashi yanda ake karban rance da kuma yanda ake biyan bashi sai yayi babi babi shine ash-shafa'atu fi wab'i dayn babi akan neman alfarma don a yafe bashi sunan babin kenan al-imam al-bukhari yayi babi akan muhimmancin neman alfarma don a yafe bashi sai kawo hadisi na 2277 da 75 eh, hadisin jafir bin Abdullah wanda mahaifinsa ya rasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace usiba abdullah wata raka iyalan wa dainan jabir yake da labarin kansa yace babana an same shi wato yana cikin waɗanda suka rasu a jihadi da aka yi kuma ya bar yara da yawa wa ya bar kuma bashi mai yawa fa talabtu ila ashabi daini inji jabir sai na nemi waɗanda suke bin mahaifina bashin nan an yaba ba'dhan min dainihi su yafe min wani sashin bashi in ji jabir kashe kaga ana yafe bashi ko Ya ce na nemi su yafe min wani sashin bashi fa abau sai waɗanda suke bin babana bashi suka ce ba za su yafe ba wa Nabi ya sai na zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fastashfa'atu bihi alaihi na nemi alfarmar annabi ya roƙa min waɗannan mutane su yafe min wani sashin bashin. ko manzon Allah sai ya karbi wannan alfarma ya tafi ya samu waɗannan mutane ya ce ku yafe ma baban jabir wani sashin bashin da ake binsa fa abu suka ke yarda wanda a nan shi ne ibn hajjar a cikin fatul bayani uh, sharhin wannan hadisin mujallar na biyar shafin 224 uh, ya ce wa wasu dilala min huli jawazi hibatin daili dalilin da ya yasa ake kafa hujja da wannan hadisin akan cewa kana iya kyautan bashi ga mabaci ka yafi shine tarjamar da al-Imam al-Bukhari yayi anan annahu sawwa baina an yufiyahu ayyahu aw yuhallilahu min lokacin da Jabir ya tafi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi alfarma manzon Allah ya yarda ya tafi wurin waɗanda suke bin mahaifin Jabir bashi ko dai a ba su wani yankin dukiyansu yafe saura ko kuma su yafe gaba ɗaya dukiyar ko manzon Allah ya yarda ya tafi ga waɗanda ke bin mahaifin Jabir ya gabatar da wannan buƙatar Jabir gare su walam shari fi halili ƙabbar manzon Allah bai yi sharaɗin sai an karɓi bashi kafin nan wannan bashi yake tabbata an biya shi ba saboda aka sai ibnu hajar yace wa tu'khadhu at-tarjama min qawlihi in ka lura da bayanin jabir fa sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam gurama walidi jabir annabi ya ya roki waɗanda ke bin mahaifin jabir bashi an yaqbalu samara ha'idihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gare su zaka ce a'a ya za a yi kuma manzo da kansa ya zo ya ce ina neman ku yafe mu wani suke mun ai ba musulmai bane yahudawa ne yahudawa ne dan mu'amala tsakanin musulmi da kafiri ba laifi bane to shi ko ba yahude dama ba kaunar musulmi yake saboda haka don annabi ya zo shi jabir ne yake ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam su yahudawa ba su gani yana da girma saboda haka lokacin da annabi ya zo ko ko na zabi biyu ne ko dai ku karbi amfanin gonan gaba dayanta amfanin gonan gaba dayanta a baku amma bai kai yawan bashin da ake bin shi abdullah mahaifin jabir ba ko kuma ku yafe bashi suka ce ba za mu yi ko ɗaya ba shi ne ibn hajjar ya ce falau ƙabilu da sun yarda kana fi zalika himin zimmatihi ya baqiyati dayn da sun yarda da abin da manzo ya gabatar musu ku yafe ma Abdullahi bashin da kuke binsa da ko kuma ku karbi amfanin gonan ku kyale gonar gaba ɗayan ta wato su kuma target ɗinku ku shine tun da dai bayi da abin da zai biya irin bashin da ake bin sa to gonar ma gaba ɗayan ta za a dawo musu da ita fatan su kenan shi kuma abin da manzo yake gaya musu shine ku karɓi amfanin gonar kawai idan aka ba ku amfanin gonar ko da yake bai kai yawan bashin da kuke bin mahaifinsa ba ku sai ku yafa sauran shine ibnu hajar yace kaga da sun yarda shikenan da Allah ya yafe wa mahaifin Jabir wa huwa hibatul don haka wa yakunu fi ma'ana tarjama sai ya dace da ainihin abin da al-Imam Bukhari yake karantar da mu ne yake karantar da mu da labarin Jabir hibatul dayn shine mutun ya kyautar da bashin da yake bin mamaci walau lam yakun jaizan sai Ibn Hajar yake kai ba ma nan ba inda a ce ba a yafe wa mamaci bashi lama talabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ai da lokacin da jabir ya zo ga annabi ya ce ya rasulullah ina neman alfarmarka ina neman alfarmarka ka je ka roƙa min waɗannan mutane da ke bin babana bashi su yafe manzo zai ce ai mutum ya mutu bai biya bashi ba ba yafewa amma manzo Allah bai faɗa ba sai ya tafi ya nemi su yafe din kaga tunda har ya amsa buƙatar Jabir ya nuna cewa ana yafe bashi ga mamaci illa dai abinda al-Imam Malik ya faɗa shine idan akwai takarda to ya kamata ba wai ka ce na yafe kadai ba da isa ba kuma gaskiya ne don da yawa za ka samu an rubuta takarda ba shi tsakanin mutum da mutum to wannan takarda kamata ya ka ɗauko ta alimamu malik ya ce an tusallima ilaihi alwasiqa biddai wannan takarda da aka rubuta alkawarin bashi sai ka ɗauko sai ka kawo wa magada wa yashhadu lahu bizalika ala nafsihi aw yashhadu bizalika wa yu'linahu in lam yakun bihi wafiqa in dai akwai takarda to ka dawo da takardan gaban magada kuma da shaidu to ga takardan alkawarin bashi tsakanina da wane mamaci ga takardan nan na yafi idan ba ma takarda fa al-imam malik yace ba wai ba wai haka kawai zaka ce na yafi bane ya kamata ka samu eh, dangin wato mamacin nan in ma magadansa ko kuma yan uwan shi ka sanar da su cewa kaya me hikimar haka saboda tana yiwa kai ma ka mutu kafin kai haka idan ka mutu ba kai haka ba ka faɗa ne da bakina yafi kai kuma magadanka suna bincike suka bankaɗo takardan alkawarin bashi tsakaninka da wancan mutum saboda haka sai su kai gaban alkali ashe babanmu yana bin wane da ya mutu shi ma bashi kuma sun raba gado saboda haka muna nema a dawo mana da haƙƙi ka gargima ta taso saboda haka idan akwai wani alkawari ko da shaida lokacin da aka ba da bashin al'imam malik ya kamata a fito da wannan alkawari in takarda ne a mika ta idan kuma babu takardan to a kafa shaidu game da cewa an yata wannan bashi don haka babu shakka ya fi bashi ga mamaci ba laifi ba ne a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam labarin yana da tsawo duk dai na rubuta insha Allah a cikin takarda Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskure اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا